a alkunutun wutiri a'a abinda ake karanta a kunutun wutiri Allahumma hadini fi man hadait wa tawallani fi man tawallait wannan zaka yi ta ne ba a cikin sallah ake wannan sayyidul istighfar ba karanta shi ake da yamma da kuma safe ba tare da an sa shi a wani guri da ba nan ake sawa ba malam wata wata ce ke zaman aure da mijinta a ƙasar mali sai mahaifinta ya nemi ta zo gida kano bayan ta zo sai ya ce sai ya je saudiya ya dawo za ta koma bayan ya dawo sai ce a sake ta ba za ta koma ba to malam shin zan dawo mana da kayan lefe ko sadakin inda ya ƙi yadda kuma akwai soyayya tsakanin mijin da matar uban ya ce dole in dai ana son ta koma sai dai dawo kano kuma duk harkokin mijin a ƙasar mali yake to shi da mijin bai san cewa mijin a ƙasar mali yake zaune ba tunda dai a can yake zaune a can yake kasuwanci kuma ba wata matsala ba wani hatsari ba wani tsoro ai kaga aure yana kai mace ko ina kuma neman arziki yana kai mutum ko ina ba sai kasar su ba to kaga wannan a matakin da mahaifi ya dauka ba daidai bane ya kamata a samu manya su je su same shi ko mu a hada mu da shi mai masa nasiha inda har inda mijin yake babu wata matsala ya ban matarta ta koma inda mijinta yake je su zaman su shine zaman lafiya amma ka ce dole wanda zai auri yarka sai yana Kano ko yana zaune a Kano ko baka faɗi wannan sharaɗin a lokacin da za a yi aure ba sai daga baya to kaga wannan akwai matsala wannan ya ce a a addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya a ɗakin ummu Aisha ummu na Aisha yake cewa Allah duk wanda ka bashi wani shugabanci na al'umma ya uzura mata ko ya cuce ta Allah ka uzura masa malam wannan ya shafi mai sana'a mai sa tsada a cikin sana'arsa wannan ya shafi duk wani harka ta shugabanci da za a ɗora mutum shugaban kasa ne gwamna ne ciyaman ne duk wani mai ikon zartarwa shi ake nufi da shugabanci ko na kasuwa ne inda kana da ikon zartarwa inda har ikon zartarwa yana hannunka ka zama executive chief executive ne kai wanda kake da ikon zartarwa to annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan yake nufi da kan an samu shugaban kasa da yake da ikon ya sauƙaƙa al'umma a ƙasarsa ya takura musu to Allah zai takura masa shi ma ba zai ji daɗin mulkin ba in an samu gwamna a jihar sa yana da damar da zai sauƙaƙa al'umma ya yi don ya uzura wa jama'a to shi ma sai Allah ya uzura masa ba zai ji daɗin mulkin ba hakan ana da ciyaman a local government shi ma yana da ikon da zai sauƙaƙa al'umma ya uzura musu to shi ma sai Allah ya uzura masa ba zai ji daɗin mulkin ba haka duk wani shugaba da yake a wata ma'aikata shi ma aka ba shi dama yana da executive power na ya zartar da abin da zai sauƙaƙa wa jama'a sai abin da zai matsa musu to shi ma annabi ya yi masa addu'a kada ya ji daɗin rayuwarsa shi ma a matsa masa haka wannan addu'a ta annabi tana aiki akan duk wanda yake da damar da zai kawo sauƙi a cikin al'umma ya matsa musu to annabi da shi yake da haka kai ma in chief executive ne kai a inda kake kana da ikon zartarwa da za ka iya kawo sauki sai ka kawo tsanani a cikin al'umma to kai ma ka faɗa cikin wannan addu'a malamai hukuncin mutumin da yake da aure shi da matarsa suka shiga cikin auren zawarawa aka sake ɗaura musu aure wannan mun kama lokacin da muka auren zora mun kama mutane da yawa masu irin wannan wani daga wata lokal gamman ya ce wa matarsa ta zo ta samu 'yan hizba ta ce ita bazawara ce shi ma ya zo a sunan shi ma bazawari ne so da haka suka zo aka yi musu sikirinin kana son ta e tana son ka e aka musu tambayoyi suka wani basar kamar busan juna ba aka yi musu komai aka yi mata aka sa ta bangaren zaura aka sa shi a bangaren zaura aka yi musu komai aka yi musu dinki aka bashi a tamfar da ake bawa aka bata shadda da ake ba aka bashi aka zo taro aka zo ya zo da waliyansa ta zo da waliyanta aka ɗaura aure duk iya binciken mu din nan mu gane ba sai bayan an ɗaura to akwai wani abokinsa wanda shi ne ya san maganar sai suka yi alkawari zai bashi wani abu sai bai bashi ba so da haka sai ya samu lamba ta sai ya samu lamba ta yi mun test ya ce daga ina jin ko gabasawa ne ko abin wani dai local gamma ne sai ya ce akwai wani aure mai sunan wance da wane ya kamata a bincika akwai sun shirya wani abu saboda na kira kwamandan na ce to akwai ga dama duk sunayen muna da su sunayen angon duka da amaren muna da su a hannunmu da adres ɗinsu da lambar wayarsu saboda aka kira su aka ce su zo za a yi musu interview da aka zo aka fara tambayoyi sai aka gane cewa e lalle miji ne da mata su da aka muka kwace kayanmu muka kuma ta su aka tafi da su gaban alkali wani shi kuma shi ma anan haka ya mana shi kuma hada su kai kanwarsa ce ma yasa da abokinsa ba auren ma za su yi ba su ma suka shiga to su ba a riga an kai ga daurin auren ba an fara raba kayan nan sai wani ya samu labari sai ya sanar mana to shi ma aka je aka danko shi aka kuma ta sakiyarsa wani kuma shi kuma hotunan ya ɗauka ya shiga kasuwa yana cewa duk mai son ya shiga auren zora ya bashi dubu goma ga hotunan ma matan ya zo da su shi kuma lauya ne ma fa shi ma muka samu labari aka danke shi shi ma aka ta sakiyarsa gaban kotu to yadda kake ganin mutane ne kowa da irin dabararsa duk abin da zaka yi na alheri wani sai ya zo da cuta ya shiga da ita yanzu kamar wata yarinya ana gwada ciki ashe tana da cikin to fitsari ake yi a cikin wata yar kwalba sai a kawo a gwada sai ta ba kanwata ta yi mata fitsarin sai ta zuba a kwalbar sai ta sa cikin hijabinta ta koye da aka ba ta kwalba aka ce shiga ban daki sai ta je sai ta ɗauko fitsarin wannan kanwata ta sai ta zuba a cikin abin awan aka zo aka karkada aka auna aka ce ai ba ciki kuma da ciki wata hudu aka je aka ci gaba da aure aka ɗaura musu aure da cikin ba sani ba sai daga ba sai mahaifiyarsa ta ce ita fa ta ga yarinyar nan duk abin da mai ciki take tana yi da haka aka matsa aka je aka yi scanning aka tara ciki wata shida bayan an yi wata biyu da yi aka zo muka kira wakilinsu jikinsa yana taɓari cewa ya aka yi haka aka zo kuma aka ga sunanta gashi a cikin wanda aka yi awo ta yi awon komai an yi ba wai zagayewa aka yi ba to sai muka sa mata su zauna da ta su tambaye ta wai me ya faru ta ce ai dabara ne muku na san na da ciki to da aka zo aka tambaya yaya ake yi aka ce fitsari ne ake amfani da shi saboda haka shine na na zo da fitsarin kanwata na saka a cikin kwalba na zagayo kuka zo kuka auna fitsarin kanwata da bata da ciki kuka bani sakamako shi ne na tsallake kawai ne aure da ciki na wata kuma ta haihu an ɓoye ɗan aka zo da ita a budurwa da suka samu tana da cike suka kai ta wani ƙauye suka ɓoye ta ta haihu suka zo a matsayin budurwa ta haihu kuma aka zo so wannan mata suka gano suka ga gashi dai budurwa ce amma nuna ta yayi girma da yawa kuma suka ga alaman nan ɗinta ji a jijjike alaman ruwan nono suka ja ta gefe suka tambaye ta me ya faru kawai ma suka ce mata ina ɗan ba wani tambaya ina dan kin kashe shi ko yana ina sai ta fashe da kuka an kai shi wani ƙauyen su aka ce to ga irin wannan yanzu shi saurayi ne sun san samari yanzu ba su san ma ko ce iri aka maka masa shi kawai ba ruwansa in dai ana cewa i love you shi magana ta kare to da irin waɗannan dabaru iri-iri na aikata wato alfasha in kana ganin su wato abin zai baka mamaki da kuma kaucewa dabarun da za a kauce ma wani abu ko za a aikata wani mugun laifi a kauce ko a yi amfani da wata dama duk yana nan iri-iri wanda ce tambaya ta na kasance ba na kula da shafi'i da wuturi. na ji wani malami ya ce wanda ya bar su to imaninsa za su dinga sauka har su yawaye gari ba shi da imani <laughs> mun karin bayani ai ba cikin abubuwan da suke rushe imani shafi'i da wutiri aiki ne na lada in kana yi zaka dinga samun lada kana samun daraja amma ba a ce in ba ka yinsa zaka rasa imani ba to ina ga yayi haka ne dan ya zaburar da kai ka dinga yi wanda yace malam tambaya ta ita ce mace musulma za ta iya aikin damara misali soja ko dan sanda da dai sauransu suna yi din dai amma yanzu kaga baka ce su shiga baka ce su fita ba wacce ka gani a ciki sai kai mata bayanin ya ya kamata ta tsara mutuncinta wacce bata shiga ba ko ba za ka ce ta shiga ba wacce take ciki ko ba za ka ce ta fita ba da yawa muka haɗu da su a airport ko a wani guri wasu custom ne wasu immigration wasu su wata ma soja ce ta ce min da Allah malam a samo min miji na ce to ba komai zan duba insha Allah har da igiyar ta guda ɗaya. ka gani ga kwanjinta nan ya wani tashi haka ta murde da bindigarta a nan a soke wai a samo mata miji zai ce ba komai insha Allah za a duba ga wanda ya dace sai a neme ki yaushe a gani so da haka za gansu da yawa wasu akwai wata ma da na ji wajen passport ita ma abuja na ganta har dan abin ɗinta ta ce suna ta kokarin yadda za su yi fito su yi rubuce-rubuce a ba dama ko irin na dubai din nan wani dan hijabin nan da ake sa wanda za a ɗora hula a kansa za ga ingilan ana sawa dubai ana sawa dan hijabi ne haka za su sa haka nan sai sakko kan nan sai su ɗora hula a kai suka ce ko irin wannan a ba dama wato amfanin cewa duk harkar tsaro dole sai an samu mata saboda wata rigimar ta matan ce yanzu kaga a saudiya da yake ba sa sa mata a wannan in za a kama irin matan nan masu bara maza suke kama su to su ko matan da suka gane sai su fito ba wando da an zo dama tun da dai mai bara dama komai za ta iya yi da sun yi kanta sai ta ɗaga gabanta su kuma suna ganin wannan sai auzubillah auzubillah <laughs> sai a sake ta tasha to saboda haka aikin ɗamara a ina yake dole sai akwai mata a ciki mutum ne ya ce da matarsa kar ta fita unguwa idan kuma har ta fita to a bakin aurenta ƙarshe sai ta fita ai dole ne abu biyu kullum na gwada su na ga inda an faɗe su sai sun faru duk mutumin da ya ce wa matarsa in kin fita a bakacin aurenki to kuma zai ce maka ta fita a cikin kaso 90 cikin 100 wanda suka ce wa matansu in sun fita a bakacin aurensu sai sun fita to da ka ba shi da amfani ka ce wa matarka in ta fita a bakacin aurenta ƙara ka ce abinda zai fi mata ciwo in kin fita a bakacin nama na kwana biyu sai an kwana biyu wallahi ba a miya da nama ba sai ya fi mata ciwo ta kwana biyu bata ci nama ba ko a bakacin zan miki ɗinki biya amma ɗaya zan yi ko maimakon siyo miki shadda mai tsada mai arhazan siyo ka gaya mata wani abu da ya shafe ta ita ba wanda ya shafe ka ba wannan auren ka ya shafafa kuma ka ɗauka ka bata kama ka ce mata kashe aure ne in kin ga dama kuma auren naka ne kai ne mai gida ka ita ce mataka sai ka ɗauki aure ka bata bayan shari'a bata bata ba kai ta ba saboda kai ne mai hankali sai kuma ka ce mata in kin fita a bakacin aurenki ba aurenka ne fa sai ka ce wai aurenta to za ta fitar domin shaidan ba zai batta ta zauna kan wannan sharaɗin ba sai ta fita haka su kuma mata shaidan sai ya ce su gaya mana kai in ka cika kai dan halal ne ka sake ni to ba kowa ke iya daura wannan maganar ba in dai an ce maka in ka cika kai dan halal ne sai ka dinga ganin kamar in baka sake ta ba to baka cika dan halal ba ko ba haka bane ko baka sake ta ba dan halal din yana nan to amma shedan sai zo ya ce to zan nuna miki kwa ni dan halal ne waɗannan abubuwan gaskiya ba su da wani amfani me matsayin shan lemo maltina maltina tana ake tattaunawa cewa ana yin ta a kamfanin giya kuma da dusar giyan ma ake yin ta to amma ba ta bugarwa tunda ba ta bugarwa ga ba za a ce haramun bane tunda annabi ya ce ma askara qaliluhu wa kasiruhu haram abin duk da zai sa maka maye da mai yawa da kaɗan haram ko ko kunu za ka sha ko ko ko fura inda za ta bugar da kai haramun ce domin asalin dama sinadarin da ake giyan da shi ai duk na halal ne asalin sinadarin menene ne alkama dawa shinkafa inibi dabino tufa asalin su halal ne in an basu sun tsumu sun tsumu shi ne suke bugarwa su da za ga alkama ce ake yin maltina da ita kuma alkaman nan da ita ake giya dawa din nan da ita ake giya masara din nan da ita ake giya inibi wannan dai da shi ake giya dabino da shi ake giya kwakwa ruwan kwakwa duk abubuwan asali halal ne amma sai a zo a tsima shi a tsima shi a tsima shi a haukata shi a haukata shi ya bori ya gaji to shi da shiga cikin ka sai kai ma kai ta tsalle kana ta dura a shari'a wani ce Allah mala ina so a cire min shakku game da saka roba a cikin gashi na domin ya ƙara tsawo amma wasu sun ce min babu kyau amma an ce min ka taɓa sanarwa cewa mace za ta iya saka roba matukar ba gashi bane ƙwarai ai ba ne na faɗa ba alqadi iya a cikin sharhun sahih muslim shi yace annabi ya ce la'ana allahul wasila wal mustausila da haka akwai sha'aru akwai wasalu illa guda biyu ce sha'aru da wasalu gashi da kuma jonawa annabi ya tsinewa wacce ta jona gashi da haka sai an sami gashin sai kuma an sami jonawar sannan tsinuwa za ta yi aiki wasila wa mustausila amma idan ba gashi bane ko ba jonawa bane yace tsinuwar bata hau kai ba Don illa tsinuwar shine asha'ar walwaslu. wal waslu wasila kuma sha'ar Don ta ce zan ɗora wa yata gashi so da duk ba gashi ba irin wanda iyayenmu suke yi ɗaurin roba da kuma ɗaurin zare yace zare da roba ba gashi bane tsinuwa kuma akan gashi take duk abin da yake gashi in mace ta ɗora shi a jikinta to Allah ya tsine mata amma wanda suke yin suke yin eh, kitso da roba da wanda suke yin kitso da zare wannan tsinuwa bata hau kansu ba don da illa takan bi abin da aka yi tsinuwa a kai ne shine gashi don ka duba duk sharhin hadisan duk bayanin na haka yake a ciki wanda ya ce da Allah mala bani shawara eh, daga zuwa gidan yaya ta hutu mijinta ya neme ni gashi malam na samu ciki ya ce mu je a zubar ni kuma ina tsoron a sami matsala kuma idan ba a zubar ba zai sami matsala sosai malam naje ko kar naje to wannan fa shine tsaka mai wuya wato wannan abin da ta faɗa mu ba sabo bane a gurinmu da wuya rana ta fito ta faɗi ba samu irin wannan ba kullum labarai uba ya nemi yarsa ɗaya ya nemi babarsa mutum yawa wasa ciki an kai masa ajiyar amana yarinya ya bata ta mace ta zo da ya gida ya nemi uwar ya nemi yar kullum wannan kes din muna nan har department gare shi har tunani nake ma waɗanda suke wannan bangaren mu dinga kwashe su suna tafiya hutu saboda kwakwalwarsu wanda suke karɓa waɗannan kisa-kisan a dinga ɗan ɗauke su saboda in kana ta jin matsala kana ta jin matsala kana ta jin matsala wato kai ma sai ka zama matsala yasa wata ran sai in tattara kayana sai in gudu saboda in daina jin matsalar wallahi in daina jin matsalar kwakwalwa ta ta dan huta so da kowai wannan sai an kawo maka su ka gansu da ido ko a kawo maka fayil din a ce gashi ka bada umarni na gaba yanzu wasu yara da suka zo guda biyu uban sai ya kori uwarsu angels ne sai ya kori uwar da ya kori uwar kawai sai tare akan 'ya'yan yau da wannan gobe da wannan yau da wannan 'ya'yan suka gaji suka ga ubansu mahaifi yana neman su sai suka buga uwar tasu waya da ya kora suka yi mata waya to suna kuka ta gaya mana muka sa aka nemo shi ya zo na tambaye tsakaninka da Allah abin da yaran da suka faɗa gaskiya ne eh wallahi shaidan shaidan ne na to gaskiya da shaidan zai fito kai ma sai ya tsine ma dan shaidan ma bai irin wannan abin ba su abubuwan suna da ban takaici suna da ban mamaki suna da na gaya muku ka kaba'iran nan guda saba'in da imamu zahabi ya rubuta ni ba wace ban gani da ido na ba har akwai ma wata ka kaba'irar da na gani wadda ba ta cikin wannan ka ka kaba'iran nan guda saba'in kaza ba'ira ne kaza ba'ira ne kaza ba'ira ne in baka tari inda ake laifi ba ba a kawo ma ka huta kawai kai ta harkokinka kasuwa ka je gida ka je kasuwa ka zo majalisi kai ka bara ka wuce gida amma an ka je tashar da abin yake kwararowa inda abin yake zubowa in ya zubo sai ya zubo a gaban ka sai ka gani to sai ka ɗauka kowa ma haka yake kawai saboda shi za a yi ta kawo maka tun safa haddare tun safa haddare an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an ɓata kaza an lalata kaza yarinya jaririya daga rarrafe wani ya ɗauke ya shige da ita ɗaki. a je asibiti kuma likita ya tabbatar an shige karama yarinya jaririya ga girman mutum babba ya zo ya itirafi a gaban ka rasa yadda zaka wasu ma aka kulla aka kamo yaran wata ran taba kamo wasu yara ƙanana haka mafi yawa kuma abin mamaki wasu ma ba musulmi ne suke bugo mana waya ga 'yan islamiyya ga 'yan boko da uniform an shiga da su guri kaza idan aka tura aka je aka ɗebo su to sai kuma ana tafiya wata sai ta yi waya wa masu neman nasu akwai wanda ya taba zuwa shigarsa in ka gan shi sai ka ce za a yi sallah shiga gaba ya bada sallah ya zo wannan yarinya ba ta da kirki kullum haka muke faɗa kullum ya nuna shi ne babban wansu ashe shi yake neman ta in hizba suka lura da irin yadda yake ta surutu suka ce mutum na bamu da shi ba suka ce to a ware yarinyar daban a yi mata wata tambaya shi ma a yi masa wata tambaya aka koma da yarinya gefe babanku ya sunansa kuma a ina yake zaune ta faɗa aka koma gefe da shi babanku ya sunansa a ina yake zaune ya faɗa ya ka samu sabani to aka sai aka ce to ya zauna akwai fom da za a cike sai aka kira baban na ainihi da babatta suka shigo bai ma san su ba suka zauna har yana ta hira da su yarinya ce wallahi kullum babanmu yana ta mana faɗa ka yarinya nan kaza kaza sai dai gama kaf sai aka fito da yarinya sai ka ce to ga babanta ka ce yi wanta ne uban nan yana wani haka yana ta girgiza kai muka ce wannan shine babban ɗanka fa wanda ya zo karɓarta babban ɗanka ne wanda ya zo ya karɓi an wasa kwanan nan maka wata yarinya ta to daga wani local government sai suka zo ta buga wasu samari guda uku suka zo ɗaya ce wanta ne to a wajen tambayar sunan baba na ce to ya sunan baba ku sai ce binta na ce shi ne sunan baba ku ko tana da wani suna ke ganta ya ce a'a na ce to ai mafi an ka ji binta ko fatima ce kowa ya ce ai shi dai binta ake kiranta na ce to shi ke na kira ne na ce ke kuma ya sunan baba ku sai ta faɗi ta ce ko amina ko waye da faɗa daban sun shirya mana kawai wasan kwaikwayo su karbe ta su tafi da ita shikenan kai na an yi rubutu kakka ta ƙara kakka uskura kara kaji ko eh ai sha Allahu malam ai wallahi ba ta ƙara ba sai a rubuta a cike fam a dauko a bashi shikenan sai su koma bariki kawai yanzu irin wannan ka ga laifi ne manya-manya guda biyu kuma masu matsala ta zo gidan yayarta kuma mijin yayar ya nemi ƙanwar matarsa har ya mata ciki kaga bayyana wannan cikin matsala ne ga auren da dangantakar da ma da zuriya gaba daya kuma ka ce a zubar da ciki shi kuma zubar da ciki yana da nasa laifin mutukar ya kai lokacin da an busa masa rai shi ma kisan kai ne kuma a batta ta haihu an shiga wata matsala babba to irin wannan shi ake kira ittikaz kafu dararai Wane ne dararun da ya fi nuni? dararun cikin koko dararun shi a koko abarta ta haihu yanzu kamar nan suka yi mun waya yan fashi sun shiga wani gida da suka shiga gida suka ɗebi kuɗi kuma suka wa mata fyaɗe sakamakon fyaɗen kuma sai ta samu ciki to wannan da yake bai yi nisa ba sati biyu ne da shiga yan fashi gida suka yi mata fyaɗe sai aka ga da ciki wannan sai muka yi fatawa a zubar don wannan dan dama zuwansa duniya ma ba shi da amfani domin ba zai samu kowace irin soyayya da kulawa ba a ce yan fashi ne suka zo suka suka ɗebi kuɗi kuma suka sadu da matan gidan ta haifi ɗaya wannan ɗan ba zai daraja ba ko ta ina ma ya zo duniya kuma gashi sati biyu sai haka aka ce a ɓarar da irin wannan to kaga irin wannan shi ma in bai riga an busa masa rai ba abin da ya kamata a yi a zubar da shi shine kawai ya fi maslaha da rufin asiri wani ce malam don Allah ka ja hankalin iyaye kai musu nasiha game da baya da suke yi da okay, baya da suke yi da 'ya'yansu a lokacin suna ƙanana so da ba sa jin su a jika wannan kan kuskure ne rashin jan ɗanka a jiki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi ya ɗora ɗansa Hassan da Husaini ya rungume su yana musu yana rungume da su wani mutumin ƙauye zo ce ya rasulullahi haka kuke wa yara ai mu mangare su muke da yaro ya zo sai mu mangare shi ya faɗi tafi can tafi kai wasa tafi can manya suna magana me ka tafi cikin tafi wajen yara mu kore su sai annabi ya ce to a wannan sai Allah ya cire rahama daga zukatanku ai yaro sai da tausayi da tausasawa shine zai koyi mai babansa yake ya koya wace ɗabi'a kake ya koya amma kana korarsa sai ya je ya haɗu da wasu yara su lalata masa tarbiyya ah, me zai hana a ah, wannan majalisa mai albarka a kirkiro wani zaure a whatsapp don yada karatuttukan da ake yi ah, da wasu don amfanar da waɗanda ba sa kusa wani gari to akwai in ma ana jin aiki ne baya yi da ana jin an kirkiro wani abu mai kama da wannan da sunan malam abubakar husaini kama kuma na jin masu aikin ne ba sa aikin su na jin sai dai a sake kafa wasu a soke waɗancan a kafa wasu amma an kafa su an mayi musu an abin ɗinsu amma ba sa yaɗawan gaskiya su Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka in Allah ya sa ya dawo shikenan tunda ba hukuncin ridda a Najeriya in bai dawo ba sai mu sallame shi sannan na uku kuma kiristoci idan ɗanku ko ‘yarku ta shiga musulunci ai ba barinta kuke ba da duka da ɗauri da kwaɗaitarwa da da alkawari da waye kuma kukan yi domin ku ja